سبح اسم ka الأعلى ke Ubangijinka, wanda ya ɗaukaka akan halittarsa kana mai ambaton sunansa a lokacin da ka tuna shi kuma kake girmama shi